This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba tara ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Dan takarar jam'iyyar Republican ta nan Amurka da ke sahun gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Donald Trump ya kunno wutar kace na ce tsakanin jama'a a Amurka da faɗin duniya game da furucinsa na hana musulmi shiga amurka 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da sabon kudurin dokar da za ta haramta wa mutanen da suka ziyarci syria iraki da duk wata ƙasa da ke da ta baba a kanta a shekaru biyar da suka wuce game da barin su shigowa a kan tsarin nan na biza na waiba ƙasar rwanda ta shirya mako mai zuwa don yin zaɓe na raba gardama ga kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba shugaba paul kagame damar sake tsayawa neman takara karo na uku a 2017 A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da kudurin dokar ɗaura duk wanda ya ɓatanci ga wani a kafafen sada zumuncin zamani. Bayan haka za ku ji cewa yau ce ranar yaƙi da cin hanci da rashawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da matsala a duniya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kyaututtuka da ƙungiyar haɗin kan Fulani bararo na ƙasar Kamaru suka yi wa dakarun ƙasar don ƙarfafa musu gwiwa akan yakin da suke yi da 'yan Boko Haram. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ɗan takarar jam'iyyar Republican na nan Amurka da ke sahun gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Donald Trump ya kunno wutar kace na ce tsakanin jama'a a nan amurka da fadin duniya game da furucinsa na hana musulmi shiga amurka inda ya ce ta amurka musulmai da ke hutu a kasashen waje ya kamata a hana su dawowa cikin amurka har sai hukumomin kasa sun gama binciken kwakwaf na abin da ke faruwa game da ta'addanci a duniya amurkawa sun masa game da wannan furuci nasa da cewa na kashi ke ba da kai domin kuwa amurka ta fi karfin wannan karanta da ta saba wa dokar kasa da ra'ayin amurkawa Turawa kamar yadda farfesa suzanne sherry ta jami'ar van der da take tennessee ta bayyana wa muryar amurka shi ma kevin r johnson shugaban tsangayar koyon shari'a na jami'ar california cewa ya yi wani salon gallazawa ne da sunan addini kuma wannan furuci na donald trump ya taka dokar ƙasa a kwaskwarima ta goma sha hudu na kundin tsarin mulkin amurka wannan furuci na trump ya zama abin allah wadai kamar yadda amurka da dama ke ta yin tur da bayanin da yayi ya ɗin wanda daga musulman har waɗanda ba musulmai ba suke ta allah wadai hatta ɗan takarar republican ted cross da ake ganin yana da ra'ayin a yi kwaskwarima ko kuma a duba al'amarin ta'addanci sosai bai goyi bayan jawabin na attajiri trump ba 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da sabuwar dokar da za ta haramta mutanen da suka ziyarci Siriya, Iraki da duk wata ƙasa da ake ta baba a kanta a shekaru biyar da suka wuce game da barin mutanen shigowa Amurka ba tare da visa ba. Wannan wani yunƙuri ne da dukkanin jam'iyyun biyu na majalisar suka amince da shi game da shirin da ake cewa Visa Waiver Program da ke ba da damar shigowa Amurka ba tare da buga visa akan fasfo ɗin mutum ba. ƙudurin dokar ya samu tsallakewa da kuri'u 407 bisa 19 a yammacin jiya talata haka kuma ƙasashen da abin ya shafa na buƙatar aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan sandan ƙasa da ƙasa don bin diddikin bayanan tafiye-tafiyen da wato da jama'a suka yi hakan zai taimaka wajen hana shiga da fita 'yan ta'adda da masu yin fasfo ɗin tafiye-tafiye na da kuma makamantarsu akalla mutane miliyan 20 ne ke shigowa amurka duk shekara a ƙarƙashin wannan tsari na yafi buga takardar visa a kan fasfo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Ƙasar Rwanda ta shirya mako mai zuwa don yin zaɓen raba gardama na kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin ƙasar don ba wa shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara karo na uku a shekarar 2017 idan Allah ya kai mu. idan an sami nasarar yin haka to zai kasance a karagar mulki har nan da shekara ta 2034 a yammacin jiya talata gwamnatin ta sanar da zaben zai gudana a ranar 17 ga watan disambar nan da muke ciki paul dan shekaru 58 da haihuwa sannan dan asalin kabilar tusi ya jagoranci rundunar sojojin kasar don kawo ƙarshen yakin kare dangi tsakanin kabilar hutu da tusi din a shekarar 1994 ya kuma taɓa zama mataimakin shugaban ƙasar da kuma ministan tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasar Festua Bizumungu har lokacin da ya yi ritaya a shekara ta dubu biyu. Kagame ya yi suna kwarai a Rwanda amma masu tsokaci na buga masa tambari da cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka tsana a yi adawa da su da kuma daƙile 'yancin faɗa albarkacin baki. Jami'ai a Faransa sun ce sun gano mutum na uku cikin waɗanda suka kai harin nan a dandalin wasannin nishadi na Bataclan na birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba da ya wuce, wanda har mutane akalla 99 suka hallaka. Jami'an sun faɗa a yau Laraba cewa maharin na uku ya fito ne daga Strasbourg da ke gabashin Faransa. An kuma hakikance ya yi tafiye-tafiye da wasu matasa zuwa Siriya a shekarar 2013. waɗanda kuma da yawa daga cikin matasan an cafke su wasu su ma na gidan wakafi bayan yanke musu hukunci da aka yi a shekarar 2014 har yanzu ba a bayyana sunan wanda ake zargin ba amma kafar yada labaran faransa ta gano wani matashi ne mai suna fawod mohammed agad ɗan shekaru 23 a duniya wanda aka gano ta hanyar gwajin jinin dna Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. lauyoyi da 'yan jarida da 'yan siyasa da ma'abuta kafofin sada zumunta na zamani kamar su facebook da twitter na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kudirin dokar takaita amfani da kafofin sada zumuncin na zamani da ke gaban majalisar dattawan najeriya yanzu haka dokar da ke neman ɗaure duk wanda ya yi ɓatanci ga wani ta waɗannan kafafen Muhammad ibrahim kwari ya haɗa mana rahoto wannan kudurin doka da sanata bala ibn na allah daga jihar kebbi ya gabatar da yanzu haka ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar dattawan ta najeriya ya tanadi daurin shekaru biyu a kurkuku ko taron naira miliyan biyu ga duk mutum da aka samu da laifin ɓatanci ko cin zarafi ga wani ko wasu a shafikan kafofin sada zumunci na zamani. Shugabanni 'yan majalisa ko zaɓaɓɓu suna so su wannan abin ne akan kansu ba wai akan abin da ya shafi al'ummar ƙasa da kuma abin da ya shafi ƙasar mu ba da haɗin kan ƙasar mu. A ce za a yi wata doka wacce yanzu al'ummar wannan ƙasa suka zo ga wannan ci gaba da ya samu duniya ta harkar waya magana social media. To da yawa za a kama fiye da rabin al'ummar ƙasar nan a kulli. Murtala Sala Tambari kenan wani ɗan jam'iyyar APC a nan jihar Kano. wayaya ma'abuta kafafen sadarwa na sada zumunci na zamani ke kallon wannan yunkuri na 'yan majalisar dattawan ta najeriya mu a ganin mu shine ana cewa an ci moriyar ganga za a da koranta domin a baya jam'iyyar apc da take da gwamnati yanzu ta yi amfani da kafafen yada labarai na facebook twitter da makamantansu wajen yada propaganda da yada tallace-tallacen jam'iyyarta da manufofinta mun taya ta sosai ɗari bisa ɗari ta kai ga nasara to kaga wani ya nuna mana cewar kenan kalubale ne ga 'yan baya masu tasowa kada nan gaba wani ya zo da wani manufarsa ka dinga tallata masa daga baya kuma idan ya haye ya zama kai ne abokin gaba a tattare da shi Malam Ali Sanusi kenan guda cikin miliyoyin 'yan Najeriya da ke hulɗa da kafofin sada zumunta na zamani a kowace rana. Shi kuwa Malam Adamu Ladan tsohon sakataren labarun gwamnan Katsina zamanin mulkin soja da yanzu haka ke zaman manajan tashar Freedom FM a Kaduna cewa yake. Mu a matsayinmu na waɗanda 'yanci na faɗin albarkacin baki ya dogara da ayyukan da muke yi muna kallon shi a wani matsayi na ƙoƙari ne na a takaita yancin shi kan shi aikin 'yan jarida ɗin don idan kai la'akari da kafafen waɗannan kafafen na zamani yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke dogaro da su wajen wanzar da aikinmu saboda haka idan ka ce ka kawo tannaki ko ka sa wani takunkumi to kenan kamar an zagaya ne an zagayo ake nema a yi wa 'yan jarida tannaki mu aka muke kallonsa Tunde masana dokoki da shari'a ke fassara lamarin a matsayin wani sabon salon hawan kawara ga dokokin Najeriya da ma dokokin kasa da kasa da Najeriya ta rattaba hannu game da 'yancin bil'adama ta fuskar furta ra'ayi ko bayanai. kamar yadda barista Audu Bula Mabukar ke faɗi. Idan ka zartar da wannan ƙudurin doka zai ci karo da kundin tsarin mulki zai ci karo da african charter on human and people's rights kuma zai ci karo da united nations declaration on human rights bayan kuma ya ci karo da kundin 'yancin bayanai wanda ake kira freedom of information act don mutanen nan suna magana ne akan cin zarafi ko shiga hurumin mutane ko zage-zage da ake a waɗannan kafafe dama can laifi ne a dokokin najeriya tun kan ma bature ya zo ƙasan nan kuma lokacin da bature ya tashi barin ƙasan nan ma waɗannan abubuwa laifi ne lauya audu bula bambukarti kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Cin hanci da rashawa babban matsala ce a kowace al'umma don suna kawo tsaiko ga harkokin gwamnati da kuma mai da harkokin dimokuraɗiyya baya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar yau tara ga watan Disamba don yaƙi da wannan matsala a faɗin duniya. Wannan kuma ya zo daidai da lokacin da gwamnatin Najeriya ke ta ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto. Kamar da yadda alƙaluma ma ke nunawa, akasari kasashen afirka suke kan gaba a wannan matsala ko da yake wasu kasashen afirka fa sun yunkuro a yanzu domin alal misali a najeriya hukumar efcc da mata kwararta ta icpc na fa cewa suna nasu kokarin batun da kuma masana ma ke ganin dole ne a tashi tsaye dr muga na namala malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da ke yola wato mautek ya ma tsokaci kan wannan batu mun gode tun da dai a majalisar dinkin duniya tana mana tuni kaman a wannan rana cewa cin hanshi na nan a tsakaninmu ta yi katutu saboda haka mu tuna cewa wannan dabi'a dabi'a ne wanda bayi da kyau lalle yau rana ta cin hanci da rashawa na majalisar dinkin duniya ya kara nana ta mana ya kara tuna mana mu misali mu yan najeriya mu yan afirka akan cewa mu dai ba maganar rana ko lokaci-lokaci ba ne muna kwance a cikinta ne muna gani muna tabawa muna ji cewa kullum cin hanci da rashawa shi ya zama mana harkar rayuwa mu kenan to koya masana shari'a ke kallon rawar da hukumomin irin su afcc ke takawa ganin cewa sau tare akan zarge su ne da zama karnukan farauta barista idris abdullahi jalo na kungiyar lauyoyin jihar taraba na fa ganin ana samun sauyi a yanzu su hukumomi da suke eh, yaki da tunanci da rashawa suna iyakacin kokarin su sai dai wasu suna gani kamar suna bita da kulli suna bin Eh, wanda suke opposition amma dai ni a wani gani suna iyakacin kokari su saboda to tun lokacin sanjo lokacin shi goodluck ɗin duka wanda ake bi da ake tuhumansu da cin hanci da rashawa duk zaka je ana ce eh, ana biyan yan adawa ne ko kuma ana bita da kulli ni na imani idan bita da kulli ake yi inda mutum yana da gaskiyansa da da Allah kulle zai kunce kuma dole ne a tashi a yi yaki da wannan eh, matsala na cin hanshi da rasha. Da alamu dai jama'a sun fara sanin muhimmancin wannan rana kamar yadda waɗannan ke faɗi a yola fada jihar Adamawa. Eh, anti-corruption crusade da ana yi yau ana celebrating worldwide. Eh, mu na so mu nuna godiya ga Allah a Najeriya Allah yana taimake mu kadan-kadan. Ana cin nasara a yaki da cin hancin? Sosai ma. Buhari yana kokari. kasan akwai machine da ya ya ya put in place da ana fighting corruption in yayi in Allah ya taimake mu ba zai daidai ba Nigeria ba zai zama among uh, countries da ana kira mutane da su yi corrupting ba EFCC su sa daram daram saboda in ba su sa ba su ma gobe za su zama corrupt amma in su sa in Allah ya taimake su in su sa at the end of the day mun san za mu ji nasara. To sunana Umar Dan Kano. Wannan rana tana da muhimmanci. An ce waiwaye adon tafiya. Idan kuna wata hidima ta rayuwa to yana da kyau ku tsaya kuna leƙa baya ku gashin wannan eh, abin da kuke nema din ana kokarin kai ga gaci ko ko yaya. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. ce da Ibrahim Abdulaziz. Ƙungiyar Fulani Bararo sun ba dakarun ƙasar Kamaru gudunmuwar kayayyakin masarufi domin ƙara musu ƙwarin gwiwa a kan yaƙi da suke yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a arewacin ƙasar. Sun mika waɗannan kyaututtukan ne ga madaga takardar ministan cikin gidan ƙasar Kamaru a birnin Yawunde. Muhammad Awal Garba yana da ƙarin bayani. Ƙungiyar haɗin kan Fulani Bororo na ƙasar jamhuriyar Kamaru da ake kira buskuɗa, sun ba wa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru gudunmawar shanu guda 29, buhun shinkafa guda 50, man girki karton 20, buhunan gishiri guda 20 domin ƙara musu ƙwarin gwiwa na yaƙi da suke yi da ƙungiyar ta'addancin nan ta Boko Haram. Wannan kyauta dai sun miƙa wa magatakardan ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ne Pierre Esomba. Gudunmawar dai shugaban kungiyan buskuɗe ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji manu jaji gidado shine ya mika cikin jawabinsa ya ce matanmu da mazanmu da dabbobinmu mayakan boko haram sun kwashe su sun kai su cikin dajin tsakanin kasar jamhuriyar kamaru da kasar tarayyar najeriya ya ce mu duka 'ya'yan wannan kungiya ta buskuda muna lale marhaba da irin aikin da zaratan sojojin kasar ta jamhuriyar kamaru suke yi domin cimma burin na zaman lafiya a kasar baki daya shi ma magatakardan pierre esomba ya ce wannan hoɓasan da 'yan kungiyar ta buskuda suka kawo zai isar nan take ga hukumar wadda ta dace kuma ya ce yana fata sauran kungiyoyi za su yi koyi da irin wannan kyawawan ɗabi'u da ƙungiyar ta buskuɗa take yi domin cewa suna da dattaku wannan ƙungiya dai ta haɗin kan fulani wanda ake kira buskuɗa a dunkule suna gwagwarmaya ne na nema wa fulani bororo su musamman ma wajen samar musu da ilimi na zamani da na addini don cewar kar a basu a baya wajen ci gaba da ake yi a faɗin duniya baki ɗaya kan haka ne na hira da malam harusha aibu wani kusa ne a cikin kungiyar ta buskuda ko ya yake ganin irin wannan hoɓɓasan da kungiyar tasu take yi ga abin da ya ce. Wato kungiyar mu dai muna kokari ne mu wato yancin Fulani yan uwan mu. waɗanda suke nan a jeji ta bangaren ilimin zamani da addini kuma muna kokari domin mu samu 'yan uwanmu su shiga cikin rayuwar zamani. Malam Haro ya ci gaba da yi min bayani na irin yadda wannan kungiya ta hazaka domin bayar da gudunmawa ga zaratan sojojin na na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga irin ci gaba da hirar da muka yi da shi. Mun ba su waɗannan taimako ne domin su samu azaka wajen yaƙi da suke yi da 'yan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. gaishe da Muhammad Awal Garba. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya yake cibis ne da Usman Isiyaku dan asalin jihar Katsina wanda yanzu haka yake kasar Ingila yana karatun digiri na uku. Usman kace daga haka kake? Ni na asalin jihar Katsina ne kuma na zo Ingila shekara ta dubu biyu da sha uku shekara ta kusan uku kenan. Me ya kawo ka Ingila? Na zo karatun digiri na na uku. Akan wani fanni? Um, geography faɗaɗa uh, fannin zaman mutum da muhallinsa. sa A gida Najeriya a ina kake aiki koko dai kafin ka zo na? A ina koyarwa ne a university a nan Ahmadu Bello University da ke Zaria. Ya ta ɗauki daunin zuwa karatun ka kenan. A'a ba su suka ɗauka ba. Akwai wani asusu da yake tara ranar man fetur da ake ma petroleum technology development fund su ne suke ba da scholarship zuwa karatu kasashen waje su ne suka ɗauki nauyina to ka koma najeriya na za a koma su za ka yi aiki kenan ko ku za a koma abu din da kake a zan koma koyarwa ta abu saboda kasan suna da wani tsari idan kana koyarwa a wata jami'a a najeriya to idan za su baka shi scholarship din sai ka kawo wata takarda ta cewar in ka gama karatu za ka koma kai musu aiki a jami'ar din da ka baro to kusan mu duka da muke da muka samu wannan scholarship din muna da wannan takardun na cewar mun yi alƙawarin za mu koma mu ci gaba da aiki to ya karatu yake a ingila idan ka kwatanta shi a nan abu da sauran jami'o'i inda ka hito akwai bambance-bambance da dama gaskiya na farko dai misali kamar maganar yanci na tunani misali kaga a nan kasar idan ka zo yin karatun ko masters ko digiri na uku eh, ana barin kana da yancin da za ka yi tunanin kanka ka yi ka ɗauki wani ra'ayi naka na kanka na karatun don wanda a najeriya ba haka ba ne sai dai ka ɗauki tsari ko yanayin tunani irin na shi wanda yake duba aikinka ko da a ce bai daidai da irin naka tunanin ba to nan ba haka ba ne kana iya faɗin magana ka ce a ba haka kai kike gani ba kuma ba za su damu da cewar ko kai wani laifi ba na biyu kuma maganar shi kan shi yadda ake karatun da yadda ake rubutu misali kaga a najeriya aka baka assignment za ka iya zuwa textbook ko yanar gizo ka ga rubutun wani ka ɗauko shi ka mai da shi naka kai tsaye to anan ba zai yiwu ba dole sai dai ka karanta shi ka fahimce shi kuma ka rubuta shi a yadda kai ka fahimta kuma ka fita daga yadda ka ɗauko su kaga wannan wani bambanci ne wanda mu a gida najeriya yawanci ba haka ke yi ba baya ga waɗannan kuma su ne kake gani muhimman baya ga waɗannan kuma akwai akwai ma wayansu kamar misali yanzu yanayin yadda ake ba da karatun shi kan shi za ka ga malamai a nan sukan zo policy abinda ake ce ma slides a jikin powerpoint me kenan da hausa eh, kamar za yi amfani da wata na'urar da za ta haska abu a jikin allo ba sai ya zo da alli ya yi rubutu a jikin bango ba malamin yawanci rubutaccen karatun kawai zai zo da shi sai dai amfani da wata na'ura haska shi a jikin bango a nan zai dinga kallo kuma kuna kallo yana bayani wanda a gida kaga yawanci ba haka bane ko da ke yanzu an fara kawo yanan na'urorin amma eh, a da da muka yi karatu lokacin malami zai zo yana karantawa kuna rubutawa sannan baya ga haka ɗakunan yin karatu kamar library saka nan nan suna da bambanci kwarai da na gida farkon sun da na zo na ɗan samu ƙalubale wajen aran littafi a nan in ka je aran littafi za ka tafi ka je ka ɗauko shi ne ka zo wani wata na'ura da kanka za ka a littafin ka fita ba sai ka magana da kowa ba haka in ka tashi dawa da shi ba sai ka magana da kowa ba za ka tafi wannan na'ura ka mai da shi a baka tikiti cewar ka dawo da shi to a gida ka ba haka bane sai ka je ka magana da mutanen sun nemo maka ka abin nan da sauransu to usman da yake digiri na uku kake yi eh, da na so in tambaye ka ya maganan yawan mutane a cikin ajin karatu eh, eh, a gida najeriya na san cewa kamar masu digiri na ɗaya digiri na biyu za ka tarar idan ka je azuwan za ka tarar da cunkoson mutane ya irin haka yake ko da yake digiri na uku kake yi a nan kila ma a gida a digiri na uku ba a samun ire-iren waɗannan to amma dai a jami'an da kake ba za a rasa masu yin digiri na ɗaya da masu digiri na biyu ba ya irin yawan mutane yake a wurin ɗaukan darasi eh, gaskiya mutanen ba su da yawa sosai kaga digiri na na biyu a nan da to lokacin da nake karatun gaskiya a ajinmu ina jin mu tara ne kawai to kuma ni kaɗai ne dan afirka ma a ciki so wanda suke digiri na farko za ga yawanci sun fi yawa kamar da yake ina yin koyarwa ni ma akwai ajin da za ka gani kamar mutum hamsin kamar mutum saba'in haka za ka gani cikin babban hall amma ba kamar gida ba can lokacin da na yi digiri na farko ajin mu ina jin wajen ɗari da talatin ne da kuma koyarwar da nake yi ma a gidan din akwai lokacin da na taɓa koyar da wani ajin yan aji da ina jin sun kai su wajen ɗari biyar to kaga anan duk ba za ka iya samun wannan cunkoson ba suna da limit in kuma akwai abin da ake cin tutorial to usman dakata a nan a shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin game da menene wannan tutorial din da kuma yadda yake kasancewa a jami'ar ingila da kuma jami'ar gida najeriya yanzu a madadin bakon namu usman isiyaku da kalib jet tacho da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin ta da busa shi ta kyara gayen fulani riga da busa shi ta kyara gayen fulani riga babu busa A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko yau ta fito ne daga Adama Babura jihar Jigawan Najeriya, wadda ta ce fara gina garuruwan da 'yan Boko Haram suka lalata da gwamnatin jihar Borno ta fara wani abin yaba ne. Ganin hakan zai taimaka musu dawowa garinsu da ci gaba da rayuwarsu. da fatan gwamnatin najeriya da masu hannu da shuni za su taimaka a gina waɗannan garuruwan hakika kalaman tsohon sakataren harkokin wajen birtaniya mr david miliband gaskiya ne daman ya kamata a kasashe su rika tallafawa waɗanda rikici ya shafa a arewa maso gabashin najeriya sako daga aminu ɗan kaduna amanawa assalamu alaikum muryar amurka to gwamnatin najeriya in dai har za mu gani a ƙasa akan dawo da tsarin nan na karɓar kuɗaɗe daga hannun direbobi akan hanya wato toll gates to muna maraba da hakan kuma muna goyon bayan hakan ɗari bisa ɗari sako daga yusuf heluwa ɗan dumi hakika matakin da ɗan takarar jam'iyyar republican na ƙasar amurka donald trump ya ɗauka na hana musulmi shiga ƙasar amurka abin takaici ne da allah wadai da fatar za ka sake sabon salon kamfe in ku ba haka ba yin nasarar donald trump sai dai ka gani a jarida ko kuma ka ji ga rediyo sako daga salihu isa fana sakatare janar na kungiyar muryar talaka reshen dande local government kamba jihar kebbin nigeria assalamu alaikum bai hausa harin da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar zamfara cikin yankin karamar hukumar bungudu wani abin takaici ne da fatan hukumomin jihar zamfara za su tashi tsaye don kakkaba wannan 'yan bindiga waɗanda suke kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba sako daga fatima sade sa'idu daura yunkurin gwamnatin kasar niger na miƙawa gwamnatin najeriya ɗaruruwan mutanen da ta kama bisa zargin cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne ya yi daidai ina fatan kuma jami'an tsaron najeriya za su yi kyakkyawan bincike akan waɗanda ake zargin don kada hukunta waɗanda ba su ba su gani ba sako daga shamsu habibu azari sai kuma sakon hadiza matar mai kamiya waje kwatas gombe wadda ta ce ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen taimakawa masu satar shanu a jihohin kano da zamfara domin ya zama darasi ga na baya to madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice dan takarar jam'iyyar republican na nan amurka wanda ke sahun gaba na jin ƙuri'a ra'ayin jama'a donald trump ya kunno wutar kace na ce tsakanin jama'a a nan amurka da duniya baki ɗaya game da furucinsa na hana musulmi shiga amurka 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da sabon kudurin dokar nan da za ta haramta wa mutanen da suka ziyarci syria iraki da duk wata ƙasa da ake da ta baba a kanta shekaru biyar da suka wuce game da barin mutanen shigowa nan amurka a kan tsarin visa waiva da aka fi sani ƙasar rwanda kuma ta shirya mako mai zuwa za su yi zaɓar raba gardama na kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda zai ba ma shugaba paul kagame damar komawa karagar mulki mulki karo na uku a shekara ta 2017 ɗaruruwan mutane ne suka yi barin lardin da ya zama na ƙarshe a inda suka mamaye na homs da ke syria shekaru da dama da suka wuce masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin taimakon da kuke gani al'umma za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.